Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Mm, Shahararru Ramadan, watan azumi kwakwalwa kara kara tafakkuri na raina bincika na na gina akan ramadana abuba rabbi salli ala sayyidina muhammad daba wa ala alihi wa ashabihi ban wani ciki ba wa atba'ihi askiya zawi Thank you. soya To wakar wata Ramadan kenan ko shahar Ramadan? Shahar Ramadan. Eh, na ga kina son wakar. Ina son wakan kam. Eh, kin san sunan me wakar? Ina fa. To sunan shi Khalil to Adam. Oh, haba. Eh, kai eh, amma wakan nan ta A wakar ta yi daɗi. Ta waƙu sosai. Eh, to Allah ya ba mu albarkar da ke cikin wannan wata na Ramadan. Amin, amin. Saboda haka yanzu kai sai bari mu tafi mu gaisa gaishen da ke gaban mu na nan shafin mu na majalisa bari ya huce yau kadai za mu shiga. Mm. To sakon farko zai je ne na gaisuwar ta a bari ya huce zuwa daga Hamid Abaka Kinzayaku. Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Mustapha Ibrahim ɗan malumfashi sai mm. Ishaq M Sani da Siraja ɗan mai tuwo da kuma Umar Sale sai Sama'ila Habib Sama'ila sai kuma Salisu Mutari Muktar mai soro sai kuma gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Yunusa Kabo da kuma Salisu Haruna Kari Jantullu sai Awwal Usman da kuma Rabi'u Kewaika da kuma Alhaji Abdullahi Hamza sai kuma Abdullahi Kalajeni sai kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Abba Musa da kabir dauda gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga alhaji binyaminu da kuma muhammad awal musa sai muktar yusuf da kuma muhammad s fulani kwarbai a zaria jihar kaduna sai dauda aliyu da kuma hassan muhammadu rafi sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga anas yarima da kuma adamu ahmad sai kuma umaru karijo da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga dini getso da kuma kuma ɗanlade audu da mamman muhammad sai kuma maman fatima gaisuwar fata alhina abu ya huce zuwa ga mh gotomo sai haruna baba da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce har ila yau zuwa ga kamilu usman jamaje sai kuma usmanji yakubu wakili guru da muhammad abdulhamid gombe da hassan abba kasalle azare sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga ibrahim tanko da jamil salim sai kuma Abdulaziz Umar da Yusuf Ibrahim gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Garba Musa da Musa Ibrahim sai Masud Ibrahim da kuma Abubakar ya banu sai Garba Binawa sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Usman Kamal da Iliya Adamu da Umar Abubakar gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Babangida Bangis sai Mubarak Abubakar Alero sai Uzairu Zubairu mijin mai rabo da kuma Aliyu Sulaiman Yusuf gaisuwar fata a Ahmad ya huce zuwa ga Hajiya Biba Abdulrahman sai Lamarani haruna da gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga adam yusuf da ibrahim liti da kuma abdullahi aminu sai shamsu adams da kuma ahmad muhammad jatau sai Abbas Ilyasu da Muhammad Sadiku Abubakar. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Sunusi Sulaiman da Sha'ibu Ladan da kuma Murtala Umar Kadambale sai Kasim Dan Malam Bawada sai Bulama Abacha da kuma Suraj Sani da AD Idris. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce na ƙarshe da ke hannuna zuwa ga Abubakar na Abba da kuma Mustapha Garkuwan Sani Batira sai Mudassir Isa da Abubakar Yusuf dauda musa ba rigima dan dume sai a ƙarshe aliyu zikiri na zakira to allah ya ba mu dadin zikiri <laughs> to bari barki ke ki mika na hannun ke to da Sheik usman ahmad kabara eh shi da naga wannan sheikh ahmad kabara da yaro sa amma usman din gashi ah, kai ma ka zama sheikh albarkan watan ramadan Allah sa dai a daure bayan wannan eh, watan to allah ya ba mu albarkar eh. <laughs> to muna ciki To bari mu garzaya dandalinmu na a bari ya shafin Facebook. Gaisuwan fatan alherin a bari ya zuwa ga Awwal Salisu tare da Muhammad Abdullahi da kuma Badamasi Garba 'yan katsare da Umar Faruk. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam tare da Lawan Waziri da kuma Abdurrahman Umar. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Sanusi Aliyu tare da Ayuba Abubakar Ibrahim da kuma Bashir Adamu tare da Suleiman Mali Tabbi. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai. Fatan alherin mu na bari ya huce zuwa ga Rahamaniya kafin Ma Madaki tare da Hassan Ibin Tijjani da Ahmad Idris. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Ibrahim tare da Alhaji Hamisu da kuma Saifullah Haruna. Gaisuwan fatan alherin a bar ya huce zuwa ga Awwal Abdulsalam tare da Bilkisu Sale. Fatan alherin a bar ya huce zuwa ga Habiba Habib tare da Usman Adamu. Gaisuwan fatan alherin a bar ya huce zuwa ga Ali Abdulhamid Kwankwaso tare da Abdullahi Garba. Fatan alherin a bar ya huce zuwa ga Mubarak Hafiz Madaki. Fatan alherin a bar ya huce zuwa ga Baba Gana Alhaji Isa Damasak. To Allah na faɗa daidai. Mm, kin faɗa Damasak gari ne. To tare da Hamza Yunusa da Idris Baba Aliyu da kuma Musa Musa Damban. Sai da ƙarshe takarda da take hannuna muna miƙa fatan mu zuwa ga Ahmad Musa ƙauren na moda tare da Muhammad Abubakar Gwada da kuma Abdul Journalist Usman tare da Ahmad Tijjani. Fatan mu na ƙarshe a yau zuwa ga Aliyu Abban Zainab. To hmm. muna fatan kun yi cikin ƙoshin lafiya baki hmm. ɗaya. Sannu azumin ne? Lalle wannan hmm, azumin. Azumin ne kike ce musu su yi ni lafiya. Sai dai sun dai tashi lafiya ko? Gaskiya. Karfe shida na samu kina an yi ni. <laughs> to bari mu je mu shakata mu dawo oh. na ga kin yaushe tun yanzu ne shi ne fa dukkan al'amura ne da ubangiji na ka farawa shi ne mai kyauta kuma kyautar sa baya zobewa kara min haske a bai cika ka kara min cewa in tsaro ka ta tafiyar da na yi ba kaucewa na na dawo na ziyarci rasulallah ya abin ya burge ni annabi sannan duba annabi na je raudar ka zaba ta kama ni annabi la salla ala mustafa habibi zaban ka wanda da hasken sa kaskaka kaga wace zatinka haka halayen manzo ka sako sahabbai tsarkaka sahar su faye don agare su ka gama shaidarka masu halin girma a kowa kushe su a radini ba shi ba ni annabi sun garin duba sallama da gaisuwa yabo bai kare ba ba ta na ga har a yau ba ta gogewa haka min abuwa biya duka gida ba zai rasa kofa ba haka shewa abul fatahi na ke ne biyun ba ko fahimta ba lallai na zabo gaban manzan Allah abul yi shi ya nuna ni annabi kokarin duba da sauran labarai tafiya ce ne wake ta kushe dukkan alkhairai ziyarar manzo na mahamudu mai tarin sirrai mai hadarin shirya shugaba maciyar tantirai dole na mata ke don kai ne ka zamo mana ƙarshen manzanni annabi sun farin duba gaban manzo na jiba na tare da shauki na haka dan tarin dauda da zunuban da ke bisa na haka sai na kama kiran abar futu idan ya yi belina shi haske ya jawo sai na ji nan take ta zaba ta kama ni shugaba na jaddada niyata na tabbata ya amsa take sai na mika bukata ta ina ta faɗa cewa annabi ka karɓi ziyarata haka na ce ba dan ni ba don haɓurkutu ya aduba ta take na hau ma ina manzan Allah ka rufe ni ka saya ni annabi sannu farin duba kofar shi duk mai so ya shiga dole ne ya kama wasu shi haka ya masa fadanci sai a burbutu ya miƙa shi haka dan ba a bincike ga wanda duk ya zo ta dalilin shi ni dai kai na so dantan asali dama a burbutu ya kai ka dafa ni annabi sannu farin duba annabi na jera fa duk naɗi mauce. Duk na gigice zuciya tana ta sakar zance. Tana ta rayan cewa yanzu annabi ne nan kwance. Sai cewa na nake da alamarin mu Kai kai kira na zo. Sabar ku jira manzo ka su ni annabi. ce na san kebular ka dakata ma aiki zan duba haka ya ce mini jeri in kai hakan ga san bai dacewa haka in ne kuma in juya wa shugaba ba zan iya wannan ba da ya kai ya kawo sai na ga askar dan yana da duba ni annabi sannu duba To madalla wannan wakan ta yi tasiri sosai ta yi mm. daɗi yadda ake yaban annabi. Mm. Sunan waka farin duba, sannan farin duba annabi. Eh. Oh, kin san wanda ya wakar sunansa Adnan. Oh, eh, to sai saboda haka mm. sai mu ce Allah ya sa mu dace mu ga annabi to amin Allah ya saka mashi da alheri kuma amin to akwai fa labari Wani labari ne mm, aka na Fulani eh, ne ko na bare bare ne. Ba wanda ya shafa yanzu wannan. Ba mm. wanda ya shafa ba wanda ya taba. Eh kowa da Fulanin da bare bare da suka da kunnan. Bari mu bude kunnuwa mu eh, zauna mu yi eh, sauraro da kyau. Kiris mu karasa yanzu nan za mu faɗa. Yau wato amma. Kai za ka ba mu labarin ko cikin masu eh, sauraron mu suka aiko. min ne to saboda yanayin rashin kyan muryar shi sa zan faɗa yanda abin da ya bada labari. Wato wai wani bawan Allah ne. Mm. Yana gidansa da makocinsa. Mm. To yana da makwabta to amma kuma a cikin makwabtan yana suna ina irin fitowa da ake ana ciyayya a abinci a waje din nan mm. wannan ya kawo wannan ya ka a dinga ci haka suka saba duk da makotin shi ba wai na watan ramadan kawai ba a normal mm. na koyaushe mm, yawa to shikenan ran nan yana gida sai aka kwankwasa masa gida da magariba kwan kwan kwan kwan sai ya ya buɗe kofar gida salamu alaikum wa alaikum assalam ya buɗe shikenan sai ya ga wani mutum a tsaye fes malam mm. ya sha manyan kaya mm. riga da wando da hula shadda kar mm. sai ya ce bawon Allah barka da zuwa ya ce ya ah, barka dai alhaji na gaji alhaji ne ce a ah, lafiya lau wallahi ya ce baka gane ni ba kenan ya ce a gaskiya ka dan kwanta mu. sai ce a Hato, to, to mu shiga cikin mana ai ba kwanka ne. Eh. Sai ce, a to shi kenan, to tun da ya gan shi fes. ya ce mu shiga sai suka shiga cikin gida mm. aka zauna a falo in ce to ya barka aka sake musabaha salamu alaikum salamu alaikum mm. sai to lafiya lafiya shikenan ya ce masa baka gane ni ba ko ya ce a wallahi ban gane ka mm. ya ce ai ni ne marigayi alhaji mai wada ya ce ya ce eh? ni ne marigayi alhaji mai wada taufa ya ce marigayi alhaji mai wada mutumin da ya mutu wata biyar da suka wuce ya ce ah, to ai ni ne din ya ce to to ya shuru san ce ce mai ce to alhaji fara amma malam mm. alhaji wada fari sal mm. kai baki irin ya ce wallahi ni ne wallahi mm. ni ne mana ya ce ba Alhaji wada watansa shida da mutuwa. Sai mutum sai ce eh, kwarai kuwa wata shida ma amma wuce bai wata shida da mutuwa. Ya ce kwarai kuwa. Ya ni ne yayi. Ya ce to ce ce ikon Allah. To yanzu ya aka kai kai kai baki haka ya ce a kai ai bari ai wahala na sha a lahiran nan <laughs> wahala na sha ya ce wahala ka sha mm. ya ce yi wallahi ya ce to yanzu abin da za a yi tunda ka dawo mm. <laughs> bari a je a kira iyalanka eh. tunda makota ne mm. sai ya ce a ba malam kuma ka je ka kira iyalai na ni da na mutu wurin wata shida da ya mutu mm. ka zo a yara su taso mata su taso ai ta koke koke ana ya akai ya akai ya akai na dawo ai baka san wani abu ba ai da gani sai kai muke ganin juna kai kada kake gani na mm. su ko ka kira su mm. <laughs> eh, eh, ba za su gani ba ya zama fatan zuwa kenan ya ce wallahi ba za ka ya ce ai bakin nan da ka ga nayi to kan wala kiri ne Eh. dukan wala kiri ne sa ka yi baki Allah ya raba mu da dukan eh, wala kiri kuwa yace shi sa shi za ga na zama baki kai mm. na da kuna wahala mm. shiru shi dai jikin shi fara rawa mm. yace to yanzu to yanzu ya kenan yace ya tafiya zan yi ce to Allah ki ake ce ai ba Allah ke hanya ba ai an aiko ni ne ce wurin wa yake wurin ke ni me yasa aka aiko yace wallahi he zaro wata takarda a mm, mm. ce ai gashi an ce mu tafi tare ku tafi ina yace lahira mun lahira hawa ai ina gaya miki ina gari to sauran kai ka san yadda za a fita wurin nan sai gudu kuwa <laughs> wai sai da ya fita ashe kin san duk wannan bayanin da ake in ba ka yi ba waje ashe wannan ba kuma hukaci ne a wanda iyalin zige ba su kaya su saka ya yi fes ne abin shi ya zo oh, kuma ya faɗa ne shi sara ya akan gaba ba wani abin da ya haɗa shi da alhaji marigayi mai wada san san kawai shi kintace aka sara akan gaba to shi ne to saboda haka mu tattare nami namu. Lokaci ya yi. Ah, to, kina kina. Aku baki. Kan marigayi mai wada ya zo. Gaskiya kawai. <laughs> <laughs> to shi ne ba masa ba ila komo da wanda a murya ba ba yake murya ba ba sautin da ba ila godiya muke yi jama'a masu sauraron mu duk wani mai labarin mm. ban dariya da Allah ku aika eh, mana yana iya mm, aikowa za ku iya aika mana eh kamar yadda muke faɗa a murya ne in a rubuce ne kamar yadda muka saba a rubuce duka duk ku aika mana ko na Fulani ne ko na bare bare duka dai mm, haka ko ma na waye ko na su wucila ne in san wuce ba riba ba gwariba ta ci nama eh na gwariba kam ya kamata su ma na dan eh, tabo su ba rabo yaɗi ya wuce wuya dole kan yanzu mata tare namu ina saboda lokaci ba zai bar mu ba hmm. ah, sai Allah ya kai mu kuma wani makon za mu sake da dauke da wani sabon shirin a madadin ni Daula Salim da Usman Ahmad Kabara muke cewa sai Allah ya sake haɗa mu wani mako mai zuwa jama'a a sha ruwa lafiya haka kabari na Rasulallah Abubakar yake da makwabtar shi haka sannan sayyidina umar ga abubakar gashi haka na usuma na baki nan aka binne shi haka na mi imam ali ashe iraki yayi sha'adar shi kun ga komandoji zama da rasulallah ya musu amfani annabi sannu duba ce zo zauna na zauna gaban manzo na dangawa rasuli kirari na haka ina masa baitoci da sallama gare shi uban nana haka balaraban ya kira yan uwansa wai su yi dubina. har na yi mamaki ya akai so kasancewa Nijeriya a nan aka fita ni annabi taka na je baki a da ziyartar raudarta haka na yi ziyara kun imam hassan adan da ne gunta haka kana na yi maka ga sai da khadija tu ummunta shalilan manzo da na yi ziyarar ku abin yara tsani annabi sun duba annabi na jeran akwai babu jibril ta inda jibril yake zawa kai har ma na gano majalisar rasul ta zartarwa haka ƙarshe har ɗakin da annabi yake riga ganawa na dai sha kallo idan manzan Allah tsarinsa ya koda ni annabi sai duba